وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا العرباء منا بيرغ وطن ربيع الثاني ألف تاريخ إلى ثلاثين دسقة هجرية كما يو منا هدغ وطن آية شكالة تدبو بيدا قوم شابقة ميلادية أولا كاراتو دا متي قباتر و na وانا مكي لساتينا لتاكم جلاو الافحام مع الامام الحافظ ابن القيم الله يجب انسد رحمة منا مختصر ناسا من اي اعشاتي نهم سند ديزا مشقا ترجمر ام المؤمنين حفصة هكا نيكو قال الامام رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه من كتابه جلاو الافحام وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن أبيها وعن أبيها سيكون من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أوري حفصة أرجدا سيدنا عمر ابن الخطاب الله يقارب داء قريشي Allah ya ƙara yadda a gare ta da mahaifinta wa kanat qablahu kafin manzon Allah ɗin ita na Hafsa ta kasance matar aure ce inda Hunais ibn Huzafa a wajen Hunais ibn Huzafa wa kana min ashabi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Hunais din. wa mimman shahida badaran yana cikin sahabban da suka je yakin badar tuwfiyat sanata 70 wa qila 28 ta rasu shekara ta 27 ko kuma an ce 28 bayan hijiran bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ومن خصائصها لذلكم أبو وانت تنبيوة ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي كو المقدسي في مختصره في السيرة أبند إمام الحافظ أبو محمد عبد الواحد ابن عبد الغني المقدسي يفتاة كم لتاف مختصر نسيرة وأن لتاف لتافين عظيم القدر جليل المنفعة wanda da yawa mutane ba su san shi ba kuma littafi ne da za ka iya karance shi a yini ɗaya kuma yana ɗaya daga cikin muhimman littattafai na sira ka dai ga girman ibn al-qayyim amma yana kafa hujja da abin da ya zo a cikin littafin shi yasa da mai wani tunani tunanin da na yi shine za mu tsunduma cikin dala'ilin nubuwa wanda dalailin nubuwa kogi ne kuma insha Allah in Allah ya ba mu rai da lafiya irin yadda muka muke wa muwaɗa karatu mai faɗi to in muka zo ko Allah ya ɗauki rayuwar mu muna karatun to mun ci nasara ma'ana ba wai za mu saka dalailin nubuwa ne muna fara ranar kaza mu gama Allah ya kaddara mun gama to wannan yana daga cikin lubutun ubangiji sai mu sa wani an kuma Allah ya kaddara muna cikin yi ta Allah ta kasance to dai mutu muna yin wani abu na alkhairi to sai nake ganin wataƙila za mu iya ribatar lokacin kafin mu shiga dala'il nubuwa mu ɗauki wannan muktasar ɗin wanda shi za a iya yin daurarsa a gama shi a zama ɗaya biyu uku hudu ko da yake karatun muka ce zama kaza wannan mun sha alwashin bai fi sati hudu biyar zani ba jilawul afam amma na tabbatar da wallahi ba na tsayawa in yi bincike irin binciken da zan zo in yi karatu da yawa galibi ina dogara da abin da na tabbatar na san shi na ma'aluma abin da ban san shi ba kuma ba na wani damuwa da sai na kawo shi saboda gani nake so muke mai sauri mu gama amma yanzu haka wa iya rika satin mu nawa muna yin wannan karatu mun kusa shekara haka ne mun kusa shekara tun dawon bayan bayan hutun azumi ne ko ko kafin ma mu tafi hutun azumi ne ke ta kai sai nake ganin shi wannan muktasar sira in duk da cewa littafin yana wuyar samuwa sai dai a same shi a cikin littattafai kamar ni nuskar da nake ita tana cikin almutunin ilmiya kuma ba za a rasa ta a martaba na ba ba shi da yawa ina da san in aka tattare shafuffukan gaba ɗaya ba zai shafi ishirin ba kuma ya tattaro a hammu a hadas na siran manzan Allah sallallahu alaihi kuma yana cikin maraji inda ake koma zuwa gare su sai nake ganin kamar idan Allah ya sa muka sauka a nan to sai mu ɗauke ta ita wannan muktasar sira ɗin ne masa karatu a gurguje domin ya zanto muna da matanin da shi ba isnadi yake kawo ba kawai zai ce annabi yayi kaza an yi kaza amma ya fi dogara da mafiya mafi ingancin riwaya domin idan muka zo jila'ul afa'a idan muka zo da la'irin nubuwa to muna da marja'i sai mu ce kamar yadda nasira ya ce kamar yadda wani ya ce an fahimta <clears throat> to bayan shi kuma akwai almanzumatul mi'iyya almanzumatul mi'iyya ita kuma sirar ce a waƙe baiti ɗaya kowane baiti ɗaya na kunshe da hadas min al wanda ita ma yana da kyau a ce an karanta ta tunda da yawa mutanen da suke da awasa annabi sallallahu alaihi da yawan su ba sa karanta irin wannan kai kuma idan Allah ya taimake ka a janibin sira tunda yana ɗaya daga cikin bangarorin da gaskiya muka takaita kuma yawanci galibi ba mu da manhajiya wajen zaɓen littafin karatu akwai littafin da ba littafi ne na a sa shi a majalisi a karantar da shi ba gaskiya littafi ne na mutumin da ya iya larabci ya yi muraji'arsa da kanta tunda ba shi da wani abu wanda yake mai sarƙaƙiya wanda za a ce sai an warware shi kawai je zubo karatu ake yi shi karatun da ake so a saka shi a majalisi ana so ya sifanci da sifofi guda biyar littafi bisa istiqra'i na ɗaya in so samu ne zama littafi ne na salaf ba a cika son saka littafi na khalaf ba sai dai inda alhajati wa darura kamar misali a ce shi littafin shi ne littafin ya bibi littattafan salaf ne ya tattaro wasu matsaloli iri ɗaya wanda zai wahala a samu irinsu kamar sifatu salatin nabi sifatu wudu'in nabi sifatu saumin nabi sifatu hajjin nabi irin su hukumul mafi al kufai hukumul mafi al jawari amma shi ma sharadi na biyu da sharadin ya zanto babu wani littafi na salaf wanda yake za a iya dogara da shi na ɗaya kenan sifa ta biyu ta littafin da ya kamata a sa shi a majalisi ya zama littafi ne da idan aka fara shi za a iya gama shi shi kuma wannan akwai ɗayan biyu ko dai zanto himmar malamin da ƙarfin ƙwaƙwalwar masu karatun to ko tafsirin tsabari sai ku iya sawa shek abdulkarim kudair yana karanta da tafsirin ƙurƙuzi ka duba dai mujalladat ne amma an ke karantawa da kutu kuma har a iya a sauka shek ah, ali ibn adam al-ethiopi allah ya ƙara mai lafiya yana karantar da mu fatahul bari matanin fatahul bari din yake karantawa na ibn hajar yake kuma yi mana bayani da sharhi to amma in ka zo karatun wallahi in kai ba namiji bane ba za ka iya ba ba wai kuma muzakara ake ba karatu ne sosai za a zo a zube a gabansa in idan ka ya ɗauke a kan waje to sai dai ka taro shi a shafi na can gaba kawai ka tari shafin gaban da an fara ka rike wajen kuma wallahi tsayawa ake ana darja magana ta in an zo ka'ida ta usul a yi bayani a komar da mutane zuwa ga asalin ka'ida in an zo ka'ida ta hadisi haka ake yi to wannan abu na biyu kenan ya zanto littafin na salaf ne na in so samu ne ba sharaɗi ne na wajibi ba sai dai inda wancan abin nan na biyu ya zanto littafin wanda in an fara ne za a gama na uku ya zanto littafin yana kunshe da rumun ne wa'yansu dunkulallun maganganu da ma'anonin da suke bukata a wargaje su akwai littafin da kai kanka an garanta za ka iya gane to nan ne dole sai ka sha wahala ka zo an karanta shi akwai littafin da labarai ne ko kuma raddi ne ko wani abu wannan a yau mutane nuni zuwa gare shi su je su karanta sai dai in karatu ya biyo ta kansa to sai a tsaya a yi bayani to sa'an nan na uku a na nawa na hudu kuma ya zanto shi wannan littafin yana mu'alajar wata matsala ne ta ilimi yanzu haka kawai ba za ku zo ku saka littafin labarai kuna karantawa sai dai akwai wata matsala ta ilimi a ciki wannan kan ana saka makamatin hariri a karanta ta amma tun da kake ka taɓa jin wani karatun zaure na luga an saka alfulailin walaila littafi ne na labarai da komai nobel ne na larabci tun irin na da amma ai ba za a ɗauko shi kawai aikatawa ana ta karantawa sai in ya zama littafin yana alaje wata matsala ce ta ilimi sannan abu na uku abu na biyar kai ya zanto littafin ya samu karbuwa a duniyar karatu musamman a malaman da suka rayu tare da malamin da ya wallafa littafin ko kuma waɗanda suka zo a bayansa to amma ya ga kawai wani lokacin an zo kawai wai sai kawai dai sai an yi karatu a masallaci mu dai a sa mana karatu sai a ce da malamin me kai wannan littafi ya kamata a sa kowanne ma a sa kawai sai je ya to wani malamin littafi kawai a zo a ta ta yi wani karatun wallah gwanda ka je ka ɗau littafin ka bibiye shi ka karanta shi da kanta to sai nake ganin wannan muktasar sira din na al-maqdisi shine dai mai bulugul mai umdatul ahkam ko shine abdul gani ibn abdul wahid al-faqadisi yana da matukar kyau amma Allah da zan karasa tantancewa sai zanto muna da dala'ilin nubuwan mu a hannu kuma sai ko mu tsindima mu karanta wannan ko 'yan ɗan lokutan kaɗan ɗin da muka ware muka gama da shi sai mu shiga wancan kaga dai ibn al-qayyim ala jalalati qadarihi wa si'atir ilahi amma duk da haka yana kafa hujja da shi kuma littafi ne karami za iya fara karanta shi daga la'asar kafin a yi sallan magariba ka sauke shi kai ya mai yawa an kara da saurin karatu kuma har da sirat sirat al-asharatul mubashirin bil janna ya hadi Allah da za fitar da shi sai mu nuna shi mutu mai bukata sai ya kwafi din takardar insha Allah da mun za da zarar mun gama wannan da idan mun ga kuma ita ma al-manzumatul iya din ita ma mu hada da ita to kun ga sai zanto mun gama da ash-shama'il al-muhammadiyya mun yi jila'ul afham saboda iddia'in da muka yi na cewa ana yin kuskure wajen yaban annabi sallallahu ya kamata mu kawo na gaskiya sai shi yasa kun ga muka saka wannan littafin shi yasa muka saka wannan littafin ma duk da aka shi ma jilawul afham ba baya cikin littattafai masu wahala da sarkakiya da yawa kai ma za ka iya karanta shi ka fahimce shi to amma tunda mun tsokano can mun ce har raddi muka yi wa littafin da la'ilul khairat ko muka faɗa abubuwan da ke sa masu kyau bisa amana ta karatu muka ce a wuri kaza da kaza da kuma akwai kuskure to sai wani ya ce to kaga saboda ba sa san annabi sai muka ce to bari ku gani abin da mu muka yarda da shi wanda malaman mu suka wallafa mu karanta shi na san annabin da salatin annabin yanzu aka tsindima wajen bayanin soyayya sai kai ta mamaki dama al'amuran haka suke to yake cewa wa min khasa'isiha daga cikin darajojinta da bayowakin da da Allah ya ba ta ma zakarahu al-hafiz Abu Muhammad al-Maqdisi fi mukhtasarihi fi sirati annan nabi sallallahu alaihi cewa annabi sallallahu alaihi ya sake ta ya taba sakin ta fa atahu jibrilu sai malaika jibrilu ya zo fa qala sai ce inna allaha ya'muruka an turaji'a hafsa Allah ya umarce ka da ka komar da ita gidanta ka dawo da aurenta fa innaha sawwamatun qawwama domin ita mace ce da yawan azumi mai yawan kiyamun laili wa innaha zawjatuka fil janna kuma matarka ce a aljanna wannan hadisin imam hakim ya rawaito shi ta hanyar ais ibn zaid a cikin mustadrak ala sahihain bi isnadin sahih sannan an karɓo daga uqubatu ibn amir Allah ya kare da a gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam tsallaka hafsata fa balagha zalika umar ibn al-khattab fa wada'a at-turab ala ra'si an ce da manzo Allah ya saki hafsa sai labarin ya isar sai da umar sai ya kasa ya zuba akan sa wa qala yace ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا شيء نمبر روان الله بدن خطاب بايانكما من ذنك يا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سيدنا عمر يفقه حكا ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا فنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم sai mala'ika jibril ya zo a nan suna faɗa da ce inna allaha ya amurka an turaji a hafsata rahmatan li umar wannan shi ma hadisin imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin mu'jam bi isnadin sahiha li shawahidihi to wannan kun a taƙaice kawo mana tarjamar hafsa ya kawo mana fasa'is na hafsa amma sunanta ita ce hafsatu bintu umar ibn al-khattab ibn nufayl ibn abdul uzza ibn riyah ibn abdullah ibn qurt ibn adi ibn ka'ab al-qurashiyyah al matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an haife ta a makka kafin a aiko manzo Allah da shekara biyar manzala kuma yana da shekara 35 a shekarar da aka jaddada ginin ka'aba aka haife ta a shekarar da aka jaddada ginin ka'aba a lokacin aka haife ta yar uwan manzo Allah sallama ce ta jini idan aka duba nasabar ta za a ga nasabar ta tana cikewa zuwa ga Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib sai dai ita ta fito ne daga Aliyu ibn Ka'ab don haka shi yasa ake ce mata al'adawiyya sannan sunanta hafsa bitta bilha ta'ud ta'anis kenan wasu suka ce ma'anarta asali hafsa ar-rahma kenan amma wasu suka ce hafsa din mu'annas ne na hafsun hafsu kuma shine saurayin zaki saurayin zaki shine haf ana yau babanta alkunya da abu haf ko dai saboda ya yi burin ya haifi namiji ya sa masa haf sai ya haifi mata sai ya sa mata hafsa kenan sai ya zanto ta kan na bi abi hafsin kabila wula da ita kuma ita ce babbar yasir na umar ko kuma ya zanto hafsun abu hafs an danganta shi ne da wannan alkunya saboda jarumtarsa da karfinsa za ka danganta shi da zaki ko kuma ya zanto kamar da ibn hajar ya faɗa cikin intimalat a cikin fatahul bari a tarjama na umar a hadisi na farko a cikin jallabi na ɗaya a fatahul bari cewa an ce masa abu hafs ne tarhiman ne lismid na bihi hafsa wata rana na yi program a gidan rediyon freedom 2009 sai na yi karnai hadisi na farko da na gama sai na kawo tarjama sai na umar kafin mu fara sharhin hadisi kawai sai garzayo gidan rediyo da fashinsa a gaya wannan wanda ya karatu kuskure ne ba abu hab baban zaki kenan ba baban hafsar sai kuma mai program ɗin da zafinsa da komai ya gaba da ni da Allah mala a dinga dubawa na ce a duba ne kaga abu hafsin nan fa baban zaki ne kai kuma ka ce a yaya daga sunan yasta ne hafsa na ce in ji a ce wani ne ya zo nan ka san malamai suna sauraron program nan ne na ce masa so ni ba ka yarda da cewa karatu ne ba kenan a ai ka ga yanzu irin wannan a tijaran mutum ta tsoro. kowane malami ne ka gaya masa cewa idan dai har ya tunaninsa da saninsa kenan to ka gaya masa karatunsa ragagge ne da littattafan da ya kamata ya duba bai duba ba idan kuma ya yi ne watakila saboda ko kai ya kullace ka ko ni ya kullace ni to ka gaya masa ta Allah ba ta tsara sannan kuma ka ce ya saurare ni a karatu na gaba a karatu na gaba sai na ce to je duba fatawin bayan ga shi nan a kusa da shi sai na ji shiru ba ƙara min na ce ban ji abin bugu ce karya ne abu da yasa na faɗi wannan kisar saboda zaburar da mu akan kada da wurwuri da kaji abu ka da su ba daidai ba ne, kawai ka yadda da zuciyarka ba daidai ba ne, ka fara bincikawa in a iya bincikenka sai ka gano ba daidai ba ne. to duk da haka in ka tashi jefo magana kakkai saurin danganta kuskure zuwa ga wanda ya faɗi magana a'a ka danganta abin zuwa gare ka ce ni a iya bincike na ban gano ba a gaya mun akwai in aka bincika babu to ba sai ka ce lalle ka yi gyara ba amma san ka yi gyara shi kuma wanda ka gaya wa ɗin sai ji tsoron Allah in ya tabbatar da cewa babu to da zarar an gaya wata ce to wallahi ni ma da amma zato ne sai ya nan sai a zauna lafiya wala abin yi ban mamaki wato akwai wanda kawai ko dai su suke yi a san cewa sun yi daidai ko a bayan liman liman yana sallah wata ran wani har Allah Allah yake na roƙon Allah ya sa liman din ya tuntuɓe dan ya gyara masa dan a gane cewa shi ma baya ya iya wannan kaga kuskure ne wasu kuma sun kullaci ne karatun ne don haka kullum suna jin daidai kullum suna jin daidai ba su taɓa zuwa sun ce kai Allah ta kare alheri sun ji daɗi ba amma ran da aka samu kuskure sai ga hadda su ma'ana wannan dan ma ba a san ransa aka yi ba ba kuma so suke a gyara bari in ƙara ba mu wani labarin kila Allah zai iya samu gyara wasu ɗabi'un wata ran na yi sallar juma'a na yi kuɗi a masallacin gwamnati na gama to da na gama kudubar kafin da je gida mutane da yawa sun bugo mun waya suna tsadar allah mala kudu wannan inda hali a samu lokaci a maimaita su wallahi mun ji daɗin ta na ce to alhamdulillah alama ta cewa su dai sun ji daɗi amma ba za ka ruɗu da mutum ɗaya biyu uku da suka ce maka sun ji daɗi ina kira sai wani ya bugo min waya salamu alaikum na cewa alaikum salam na amsa dai sama sama saboda ban daɗe da gama kutuba ba na dawo gida na ci abinci na ɗan kwanta sai na cewa ke magana sai ce mun wani ne sai na ji ah na san shi wallahi ina kwanta sai da na tashi sai na gyara zamana na ce alaga mu zamana ina gajiya ya al'amura ya kokari na saki baki ina ta masa magana sai na ce ya ce yau kai kai sallah a gwammaja sai na ce kwarai kuwa ko an bakunce mu ne ce a'a ban zo ba amma da Allah in za a ja mutane sallah a dinga la'akari da cewa akwai masu rauni akwai masu uzuri sai na sake gyara zama na ce kamar yaya alagafa tamanin ce wasu ne suka kawo korafi cewa kawo musu kuɗi ba mai tsayi kuma su suna cikin rana kai kuma kana cikin ma kaga wannan bai dace ba sai na ce kamar mutum nawa ya a'a wani bawan Allah ne izo ya gaya mu na ce ni kwada ina tanin kana da adalci amma yanzu sai ka bani kunya sai na ce to kowa ya gaya maka munafiki a'a malam bai kamata ba ce abin da nake gaya maka kenan da kuma ya matsa shi malam ce masa yayi munafiki Allah sai ya sa bai matsa ba sai tsaya gaba ɗaya sai ki masa tattara daga ta sai ce amma kai yanzu dan Allah kana da'i da ni da shi waye dan uwanka na kusa yadda ya kawo maka ni ma gaba zai kawo min nasa. kai kuma ka karba kana da sai da ka tambaye ni na gaya maka ni ne sallah ne sa baka tambaye ni ka ce na tsawaita ba in na ce maka ban tsawaita baka ci mutuncinsa don me min ƙarya sai sannan kuma me ma'anar tsawaitawa ne na ce shugaba ɗaya eh, da sallar mu da kuɗuban mu da kuma minti arba'in da bakwai ne daga tsayuwa ta fara har aka yi kiran sallah an yi kiran sallah ya ci kusan minti shida da yin kuɗuba ta ne kusan minti talatin da wani abu na kusa minti arba'in da sallah ta gaba ɗaya ban yi minti hamsin ba na ce ina lissafawa na ce to kaddara ma na yi awa ɗaya yanzu shi awa ɗaya ce kai masa zafi ba zai iya ba wa Allah ba na ce lokacin sallah ma bai fita ba fa har mu gama sallah a watsi ɗaya da rabi ba ta yi ba sai ina lissafa a lokacin ɗaya da minti ashirin da wani abu muka gama sallah da irin ashirin kai ba wani jin ko da ashirin saura ko da ashirin da wani abu a'a dai wallahi malam ka san wani lokaci na ce to ai koma menene ya kamata ku ku dinga bincikawa na ce yanzu kai dan Allah tun da kake kuma wani bai taba zuwa ya gaya maka cewa ya zo ya saurari kuɗi ba ya ji daɗi ba to ai ka san dai a gyara ce to ba gyara ka ɗauko ba yau in zuwa kai ka same ni ka da Allah ina so in baka shawara idan za ka yi kuɗi ba ka dinga yin kira sai ka bani ma irin dabarun da kai kake in kana yin hutubar kuma ba ka yi to ka koma gefe ka bar ma biyu su kuma su yi magana to da Allah dai a yi haƙuri in abin na ta abin kan ya bata min rai gaskiya shi kenan sai ya tafi to sai na fahimci cewa idan ya zanto a cikin sufuf na ɗaliban ilimi za a dinga samun irin wannan kaga ashe ado ne an samu a wajen wanda ba ɗaliban ilimi ba kenan ko ba gaskiya ba kuma yawanci rashin ru'uyawa biha ita ce take janyo haka tabbas mu din muna rashin kyauta wani lokacin dalili na rayuwa yakan hana ka shiri saboda an bugo maka ranar laraba an ce kana da kudu ba ranar juma'a al'amuranka na rayuwa ko na karatu ko na aiki ya sa ba ma ka tashi tsirar kudu ba sai ranar juma'a yawancin limamai a juma'a suke tashi fi kwamfozin ba. ka yi kwamfozin ɗin ba kuma a ciki ka rage wannan ka fitar da wannan duk burin ka ba wai ka zo ka burge mutane ba kai ma ala tilas kake ka zo ka kawo musu abin da zai fa'idantar da su to ko mutane kala kala ne akwai mutumin da in ka ce mai tsawaitawa ba shi da abin da zai ci akwai mutumin da diyan da kai da shi ya takaita wallahi ba zai iya ba kawai in ba kwa san tsawaitawa ku haɗu ku ce dan Allah ya sauka ya daina ku hutar da shi da hutu ne sai ya zo shi ma ya zama mamu kuma yana da murya ya zo ya dinga kiran sallah ko ba gaskiya ba to in kuma kana ganin ya yi tsayi ya yi tsayi to bincika mana a cikin masallatan gefe akwai wani wanda shi kuma Allah ya ba shi baiwar taƙaitawa sai ka dinga zuwa to kuma ka ce kana son ka ji karatunsa da kuɗubarsa da maganarsa kuma kai baka ka so ya tsawaita so kake yadda kake so kuma wallahi sirrin kuɗi ba sai wanda yake yin da kawai ya sani wallahi da yawa wata kana tafi a hanya ne kake shirya ta a zuciyarka cewa ya kaza kai ni na sha zo bari sai na kalli mutanen sai in kaddara ne kamata in ko sai ka rubuto ma wani lokacin ni rubutu yana wahalar da ni amma na tsaya ne na gama komai Allah sai na zo mimbarin kawai sai in ga ba ita ta dace ba sai in canja ta akan mimbarin na dai rike takarda a hannuna ai ba za ka ce mun ba takarda amma sai in na ɗan ko a hakan ga ta a rubuce shi sa sai in canja shi sa wani sai in gama hudu ya zai ce da Allah yana san takardar in na ma ba shi to zai ga watakila ba lalle ne ya zama abin da yake ciki ba ne mu dawo karatu wannan kawai tambini ne da korafi ka san ɗan adam da korafi Allah ya fi mana an haife ta kenan kafin hijira na gaya muku asalin sunanta hafsa ana nufin Al-Rahma ko kuma macen saurayin zaki mahaifiyarta zainab binci maz'um aljumahiyya kun ga da ita zainab mahaifiyar hafsa matar umar da kuma baban usman kun ga zainab bintu mab'un to akwai usman ibn mab'un wanda aka shayar da su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine mijin a khawlatu bintu hakim ko wacce ita ta yi wa manzon Allah sa dalilin auren sauda da aisha mijinta to ya shine farkon wanda ya mutu a madina bayan an da madina aka binne shi a baki a cikin sahabbai to shi usman ɗin ɗan uwan zainab ne yayan babar hafsa ne sirkin sirina umar kuma abokinsa allah ƙarin da a gare su akwai abdullahi bin mar'un da kuma udamata bin mas'un dukkan su sahabbai ne Ƴan uwan babarta ne wannan ya daga cikin daraja ta cewa a amam ɗinta a amam ɗinta sahabbai har guda uku sannan kuma ta yi an ce ta yi ita mahaifiyarta ta yi hijira zuwa madina amma wannan bai tabbata ba da dalili da alama dai kamar sun rabu da sai na umar allah ya yarda a gare shi daga baya da ya zo ya wata kun san sai umar ya bar daga cikin matansa akwai wanda ya bari a makka wanda da ya rabu da ita sai muawiya ibn abi sufyan ya aure ta to amma ba na da ita ce mahaifiyar su hafsa wancan ɗaya ce to ita ce babbar ƴaƴan na umar tana da ɗan uwa amma wanda ya fi shahara ne ɗan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya abdullahi bin umar shi ma ɗan gidan zainab ne bintu maz'um al-jumahiyya da kuma abdurrahman al-akbar saboda akwai wani abdurrahman as saghir wanda sai na umar ya haifa ibn umar wanda shi shi ba ɗan uwan hafsa bane amma abdurrahman al-akbar babar su ɗaya baban su ɗaya da sayyidina da sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare su suna da wata ƴar uwa ita ma mace sai sunanta Fatima binti Umar kamar da Ibn Sa'ad ya faɗa a cikin tabaqat ita ma ƴar uwar Hafsa din ce ta auri Hunay ibn Khuzafah ibn Ali as-Sahmi kuma tare suka musulunta duk farko a maka tun tana da ƙuruciyarta ta musulunta domin da kun ga mahaifinta sai da aka yi hijira zuwa habasha ya musulunta to a zahir ita ma da ita da mijinta kunai sun musulunta kafin hijira ta biyu domin da tsanani ya tsanani shi mijin nata saboda karancin gata ya yi hijira zuwa habasha sannan kuma daga baya ya dawo ya yi hijira zuwa madina tare da ita allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya kuma da shi aka yi gumurzun badar yana ɗaya daga cikin wanda allah ya yi musu gam dakatar suka rufe badar to an zo yaƙin uhud a nan ne aka ji masa ciwo ciwo na gaske yana cikin wanda suka jikkata a yaƙin uhudu to bayan an gama yaƙin uhudun da kaɗan wannan ciwon da aka ji masa sai ya kwantar da shi kuma sai ya shahada sakamakon wannan ciwon Allah ya kare da a gare shi to bayan ya rasu yakin Uhud an yi shi shekara ta biyu ko bayan hijira to bayan yakin Uhud da kaɗan bayan ta gama takaba shekara ta uku a watan sha'aban kafin nan sai na umar ya kawo wa sai na abakar tallan ta yi cewa in zai aure hafsa sai na abakar ya kau da kai ya kawo usman shi ma sai na usman ya kau da kai to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jabaran li kasri umar da kuma kwaɗayin ƙara danganta alaƙa tsakanin umar da manzan Allah sama dan shi ma umar ya samu ɗaukaka sai manzan Allah sallallahu da kuma tantantar hafsa da addininta da tsarkin zuciyarta sai Allah ya kaddara Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ya kuma ba ta sadaki kun ga dai ba zawara ce amma abinda Allah kuma ya ba ta sadaki dirhami 400 dirhami 400 ka kirga ka gani a dirhamin nabawi a yanzu a bisa kima da aka yana daidai da gram na gwal 2.97.2 and abubuwa ka sai approximately 3 grams of gold yanzu nawa ne gold kima gold a farashin yau a dalar america nawa ne gram daya kusan ya kai dala talatin da bakwai da wasu gunguna to ka lissafa dala talatin da bakwai da wasu gunguna shine giram ɗaya sau uku 37.46 times 3 eh 37.46 shine farashin a yau ke up to date wanda zuwa ya ɗazu da jaridu suka bubbuga musamman a duniyar kasuwannin america na an yi google ma za a gani to a lissafa ya kama nawa kenan eh 100 and 112 to wannan shi ne ne shi shine dirhami daya to 112 din nan eh to point 8 112.8 approximately to ka buga shi so 400 hudu 400 ai sai gram uku shi yake ba da dirhami daya. to dirhami 400 kuma manzo Allah ya ba ta mhm. to kai kwabbatin ninsa into Nigerian currency ai mana da yan canji a nan ko eh one point kai ina ko nisabin zakka zakka fa dirami ɗari biyu ne ba nisabin ta nisabi biyu yanzu zakka ta kai 1.400 plus miliyan biyu da nawa sadakin kenan ina kuke a halittun <laughs> sai ku zo ku dinga sai ai gashi na ana rubuta sadaki adadin kaza kaza ne adadin wallahi mala in zaka tafi kuɗi an tabtahu bi amwalikum ka saka kuɗin ka awal muhsini na ghayra musafihi ba ji bane ka bayar da kuɗi da yawa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj istibdala zawj wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran shine malala gashin tinkiya gashi ko daga kun bata malala gashin tinkiya haka suke fassara su ce almalul kathir ba ma shi da iyaka nawa ne malala gashin tilkiya ba iyaka to fala ta kudu min shay'a atakudu nahu buhtanan wa ithman to abin da maza Allah sun yi bayan na sadakin ta ai yana da kyau mu sani ko tun da yanzu muna sanin update na kudin yan wasa da ake siya Wani last dan wasa ne Real Madrid ta siya an sani ai an sani wallahi sosai duka ana bincikawa shine wa nawa to ka gani na manchester united shi ya fi kowanne tsada ana bibiya kuma ba wai 'yan bida ne kaɗai suke bibiya ba kowa ma yana bibiya to ba wai bibiyar haramun ba ce gaba ɗaya a ce haramun su amma dai wannan shi ya fi cancanta ka dinga bibiya wanda hali ka sani in ba za ka haddace ba ka rubuta saboda gaba yanzu wannan malumar ɗin da muka faɗa in ba ka rubuta ta ba to gobe ma an faɗe ta sabuwa ce a wajen amma Allah ya sa kai dabbin ta ka rubuta ta ka kiyaye ta aka to in ma baka kiyaye ta aka ba duk da ka sake buɗe littafin sai ka sake gani in ka mutu Allah ya karɓi ka duk wanda ya zo ya riske ta ya koya a rubuta rubutun ka to za a ci gaba da rubuta maka in ka koyar kuma duk wanda ya amfani ya san abin kai ma Allah subhanahu ta'ala zai kirga ka a cikin wanda suka yada ilimi a idza mata ibn adama in qata amaluhu illa min salatin a ciki a ce au ilmun yuntafa'u bi ita ce matarsa ta hudu bayan ya auri na na Aisha Allah ya kare ta a gare ta ita ce na na Aisha ita ce ta uku lokacin da mazala sama ya aure ta tana da shekara 20 shekara ta uku bayan hijira ka ƙara da shekara goma sha uku ya zama nawa kenan uku a tara da sha uku ishirin da shida ko a shekarun annabta kenan sannan kuma ka ƙara da shekarun ta biyar ya zama nawa ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya to kusan dai shekarar ta ishirin zuwa da ɗaya lokacin da mazan Allah sallallahu alaihi ya aure ta na? ok sha uku ga uku kaga Allah ya shekara goma sha uku a maka kafin ya hijira sannan ya zo ya ƙara uku a madina kafin ya aure ta sha shida kenan ga kuma biyar ta kafin annabta shekara 21 kenan shekanta ko tsufan ne ya motsa ne da tana ɗaya daga cikin mata da aka saukar da ayar zaɓi a kansu ya wa annabi kulle la azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alay أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن kunna ko للمحسنات منكن وللمحسنات kunna. أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين آه وكان الله وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأهل من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة inna allaha kana latifan khabira to tana ɗaya daga cikin wa'annan mata yau a ta taɓa kusatar da manzo Allah sama ya saki ta kamar yadda hadisai suka nuna cewa abin da ya faru kuma manzo Allah sallama ya kwanta da Mariyatul Qibtiyya Allah ya ƙara yadda a gare ta sadakarsa a ɗakin Hafsa to ita kuma macen Balarabe ta da cewa tun a jahiliya ya halatta amma mata ba sa to ne ba ta na ita haska da ta dawo ta ga ni cewa haka ya faru kuma da Allah sallallahu alaihi ba zai taɓa koye mata ba ba zai taɓa mata ƙarya ba sai abin ya gane ta to amma zala kuma ya kasance yana kyautatawa iyalinsa matarsa tana da haƙƙin kyautatawa amma waccan ku yanga ita dai kamata ya a kyautata mata amma ba haƙƙi ne nata ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da hafsa to nan ba zai faranta miki rai ba yanzu ki yi hakuri in ya suna haramta wa kaina ita ba zan sake komawa ba amma ki shi kan wanda kika gaya wa to nan to ita kuma jin daɗin matsayin da aka bata da girma na cewa saboda ita an yi kaza sai ta je ta gaya wa na Aisha to sai abin ya zama abin magana kenan yanzu ita kuma mariya tulkisiya kamar za a cuta ba wannan yana nuna maka cewa su ma 'yan adam ne shi yasa aqida ahlus sunnati wal jama'a ba wata aqida ta ahlus sunna da ta taba cewa wai sahabbai ba za su yi kuskure ba abin da aka ce shine duk wani kuskure da suka yi Allah ya yafe kuma za a ga kuskuren su ma mu a wajen ma'ado ne kuma dama in ka ɗauka sai ka ga kuskuren nasu yawanci ba saƙo ba ne ba abinda suke yi khilaful aula ne shi yasa masu magana suke cewa a menene suke cewa hasanatul sayyi'atul sayi abrar sayyi'atul muqarrabi abinda su al'abrar masu ɗa'a suka yi a matsayin kyakkyawan aiki watakila da al-sabiquna sabiquna ne suka yi sai su ga ma yi laifi to da ta gaya na Aisha sai manzo Allah sama Allah ya saukar da aya ya sanar da shi cewa me isa za ka haramta wa kanka abin da aka halitta maka tabtaghi marzata azwajika kace neman dan matar ka su ji daɗi su yarda Allah ya tabbata kansa da yawan gafara da rahama Allah ce wa iz asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan lokacin da annabi yayi sirrin wata magana tsakaninsa da wata daga cikin mata ita ce Hafsa wa iz asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi sai ta bada labari wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya gaya masa cewa ta bada labari arrafa ba'dahu وأعرض عن بعض فلما نبأها به بإقامة قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله كيدنا نائشة وزيك توبا زوار الله إن باك بقوا فقد استغت قلوبكم الزوت يكتا كركة وجنبر أبن ديك ما تفيه وإن تظاهر عليه إنكم ذاكوا هتكو ديو كهتي مسكي أجيكي بلان dan kun ga yana kaunar ku to fa inna Allah wa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kun ga ko wannan sun fukar suka fashe da kuka ya Allah ce asa in haka ne ko in tsallaka kunna an yubdilahu ko an yubaddilahu kira'atan ko azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wawu ta wawu samaniya ko to to shi kenan sai to wannan an ce sanadiyar haka sai ya tafi hafsa to kuma Allah ya ƙara ɗaukaka matsayinta sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita fa innaha tana da kyauta da karamci Ah, an gaya mana cewa mun samu a cikin ah, abin nan cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu tana ɗaya daga cikin waɗanda suka lantarki gida ba kwata-kwata labarin ta so biyu ya zo bayan rasuwar manzon Allah sallallahu a dawawin da musulunci labarin farko da ake labarin hada alƙur'ani an ambace ta aka ce a je a karɓo kwafin ƙur'ani da yake hannunta wanda aka yi a lokacin sayin na'uma kun ji an faɗi sunanta ko sai kuma abu na biyu lokacin da aka shi sayin na usman tana da da aka gaya mata ita ma lokacin tana hajji ta so ita ma ta fita su fita da na aisha to da ta ji cewa basara za a yi sai ta yi itizari ba ta je ba kuma ko kuma aka ce sai dan uwanta ya hana ta abdullahi dan umar to bayan wannan da wuya ka ji labarin ta ba a lokacin bayar rasu a nan sallallahu alaihi ba ta cikin masu yawan hadisai ta rasu a lokacin halifancin muawiya ta bin abi sufyan Allah ya kare da a gare shi tare da ita baki daya nan kun ga ibn al-qayyim ya ce ta rasu shekara ta nawa nawa aka ce mana anan tuwfiyat sanata 27 wa ila 28 to in haka ne kaga shekarar lokacin sayyidina Usman kenan to amma an ce kuma ta rasu a lokacin muawiya ibn abi sufyan shekara ta arba'in da ɗaya a watan sha'aban wannan kuma kamar ita ma tana da nau'i na inganci wanda ya mata sallah a lokacin gwamnan maka ne marwan ibn al-hakam a lokacin aka binne ta a makabartar baƙi dan uwanta abdullahi da dan uwanta afin dan uwanta li'abdin da kenan afin ibn umar su suka sauka a cikin kabarinta suka sata a cikin kabari Allah ya ƙara yadda a gare ta tare da raguwar matan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai ibn qayyim yake cewa a wa tazawwaja rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umma habiba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bayan hafsa sai ya auri ummu habiba amma a cikin tartibin da muka jero daga zainab daga hafsa sewa khalili saba asli hala ko sai zainab to anan ya tsallake tartibin sai ya kawo mana ummu habiba ramnatu bint abi sufyan to sai mu karanta amma dai a kula da wannan in ka so zaka dan iya rubutawa a gefe ka ce wa huna خالف ابن القيم الترتيب المعهود دان دان ما dan a ga lokacin tashin namu ba yayi ko idan kan mu ci lokaci da yawa tunda tarihin umma habiba yana da ɗan ina ganin ba dakta anan sai Allah ya kai fasi ne zuwa sai mu ji tarjamar ita umma habiba din Allah ya kare ka a gare ta wannan mutum daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure kuma Allah ya kai mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh